Gobe da labari, eh, kwasha labari, eh, ga da labari. Eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari. Bismillahirrahmanirrahim. Uwa uwa ce, kashi na goma sha uku. Kuɗin da take tarawa ta ɗauko, dubu hamsin ne da 'yan kai suka rage. Bayan sun sayi kayan abinci, sannan ta biya wa aya kuɗin neko da wa'ek. Dubu sha biyar ta cire za ta kai wa inna yi wa gari. wata sha biyar din ta ba honorable a kai abbas asibiti ashirin ɗin kuma za ta riƙe goma sai goma da ta rage kuma ta je ta siyo kayan lalle dama haka take yi duk ƙarshen wata ta raba musu ribar hasiya ki bar ki. na yi wa wani aboki na ɗan majalisa magana zai ba mu tallafi a kai abbas asibiti a duba shi sosai kin karɓa kuɗin da ya biko mata ta yi ka fara kai shi ko magani ne a bashi na sauƙin ciwon kafin tallafin ya zo da ƙyar ta samu ya karɓa a daidai lokacin suka ji ihun abbas ɗin cikin azabar ciwo da gudu gudu honorable ya fita ya samo mai a daidaita sahu suka kai shi asibiti sai karfe tara na dare aka sallamo su kafin su da saurayin aya ya kawo mata ziyara tunda babu idan babba a gidan ta yi shiga irin wadda take so ta fito ba tare da sauraron gargadin ummi da murja ba wow baby so kike ki kashe ni da wannan kwalliyar kin san ina matukar son kwalliya ganin ki haka ya cire min duk wani bacin rai da na taho da shi saurayin ke faɗa sanda ta iso jikin motarsa kanta ta ji yayi gingirin ya ƙara girma saboda tsabar daɗin da ta ji na yabansa a hankalinta kwance ta gillo masa ƙarya da suka so hira saboda yadda da soyayyarsa da ta yi babanmu ya ce ka fito sarai ya fahimce ta sai ya bagare ya gyara tsayuwarsa in shigo dai ko bebi kalansa ta yi da rashin fahimta ta ce ka shiga ina oh ba kina nufin in shiga cikin mu gaisa ba ne da saurinta ta gyara masa nufina ya ce ka turo a yi magana saboda a sa rana rabil sai ya miƙe tsaye da kyau yadda za ta ga tsayinsa ya ɗaure fuska yana jera mata tambayoyi amma dai ba ce masa kika matsayar da magana aure ba ko yaushe muka haɗu ke da kike karatu mai zaki da aure tsoron kashi ma ya kubce mata kamar sauran Ya sa ta kwantar da murya tana ba shi haƙuri dama ba wai auren za a ɗaura yanzu ba kawai dai don a san da kai ne kafin na gama makaranta kofar motarsa ya kama ya shige yana sababin da ya kwana biyu yana neman damar yi ya gaji da gafara sa bai ga ƙaho ba ta ƙware gurin kwaɗaita masa jikinta da irin shigarta amma ta ƙi bari ya ɗara daga riƙe mata hannu ya zata ta waye zo kwasar ganima ashe gida huma ce ga dama sulalewa ya gudu ya samu da haka ba bata lokaci ya cafke ta yadda bana son a katse wa kannena mata karatu ke ma ba zan katse miki ba na zata baba zai daki zurfin ilimin da zamu yi alfahari da shi ni da ke da 'ya'yanmu amma na fahimci ba haka ba tunda da wuri yake son aure da ke gaskiya ki nemi wani hankalin aya in yayi dubu ya tashi Bata da budin da ya wuce ta yi aure ta bar gidansu dama gogo laraba ta faɗa mata hasiya ce ta hana murja da ummi aure sannan sun kasa shiga jami'a daga ummi mai ɗinki sai murja da take kitso ga babansa ta hana arziki ya zauna masa don ta juya shi shi ya sa ita ta dage da karatu sosai don ta sha alwashin shiga jami'a abin kaddara duk ba ta ci kwalifayin ba shi ya yasa anta asiya ta biya mata kuɗin wa'ek da neko ta fara murna wannan saurayin sun yi wata biyu shi ma yana shirin bucewa marmashin dole ta kirkiro ta ce la wasa fa nake maka baba so yake na zama likita ma ai kuwa ya haɗe gida sama da ta ƙasa aya ni ba zan zauna ina haɗa inuwa da makaryaci ba kamar baki san haramcin ƙarya ba kika kalle ni kika yi wa mahaifinki ƙarya da sunan wasa hawaye ta soma tana bashi haƙuri ya shige motarsa ya ja a ransa yana cewa ta fiye baƙin naci tun satin farko da ya zo fahimci ita aure take so sosai a nemi wani wahalallen ba ni ba ya faɗa yana dukan stiyari kamar kiftawar ido aya ta neme shi ta rasa kuka sosai ta fashe da shi tana mai gaskata gogo laraba lalle bokon antasiya ya iya aiki yanzu yanzu ta fito yana dariya amma ko rabin awa ba ba ya tafi rabil bai zame ko ina ba sai gidansa abokinsa dan liti wanda ya bashi aron mota wayaye masa ya fito ya karbi mukullin amma rabil ya kayi sauri ko baka same ta bane dariya ya sanna ya kwashe yadda suka yi da aya ya faɗa masa kuma sai ka batta ce wa dan liti da mugun mamaki to zama kake so na yi sani auren da ban shirya ba kai gaula ne wallahi irin su ai da sa musu rai da auren ake more su yarinya dan ya shakaf kamar wannan ka tsallake ta ka barwa wani magana ta shige rabil ya cije ya tsaya yana magana yan tasha yadda ya saba ban yi tunani ba ya yasin to yanzu me ya shawara dan liti ya lashe sa na kasa sa'ar ka ta kare sauratawa canza ni da gwangwaje san rai wannan yarinya kamar kifi ba bari za ta yi kamar komai ba dan liti ya shiga motar da ya gyara zai mayar gareji kafin uban gidansa ya fahimci bata kwana a can ba mu je ka raka ni na mayar da motar nan na baka sata amsa dan gaba jirgin abuja sun munzali suka shiga a can suka ɗauko motar su wadda suka ajiye a gidan shakatawa ɗaya daga cikin mutanen da suka ziyarta a lagos babu ɓata lokaci suka kamo hanyar kano saboda shirin bikin naɗin sarauta abbati sati mai zuwa wai kuwa ya magana mai yi wa kibdiya alkyabba ne ka taɓo shi mana mu ji idan ya gama sai mu tsaya a zaria abati ya tambayi munzali suna dab da shiga kaduna da sauri munzali ya ɗauki waya ya kira mutumin da ya bawa aikin ɗinkunan su shi da abati da yasu telan ƙwararre ne a ɗinkuna irin na kayan sarauta kwatanta musu wata plaza ya mai suna diamond plaza kwanan mu hudu da kama shago a nan mun baro zaria ban faɗa maka bane alhaji munzali saboda so nake idan na gama da kaina zan zo kana in kawo muku ka gama na baban babanta ya dame ni wallahi munzali ya ce yana dariya hararar da abati ke jefa masa an haɗa komai saura takalman to za mu biyu so biyar mardija tana kin ɗaukar wayar mamanta nasima saboda tsoron mai za ta ce mata a na shidan ta tura mata text wanda ya sa da kanta ta kira a tsorace idan baki ɗauka ba za mu haɗu ne a gida shashasha mara mutunci ringin ɗin farko mama ta ɗauka tana surfa mata zagi saboda baki ɗauke ni a bakin komai ba kika shida kika bi su ko tun ranar da baban ke zo yana faɗa ban ce ba inda za ki ba marjiya ta wayance kamar bata ji me ta ce ba mama muna hanya rai a bace ta ce au baki ma ji me nake faɗa ba kenan to ki ce su sauke ki a shago yanzu nan marjiya ta kashe waya ta taɓa sauda da ke gefanta. mama tana nema na a shago sauda ta ɗan zara kanta gaban mota ta ce ya lili dan Allah mu biya shagon mama a ajiye mardiya bai so ba sai dai kuma mardiya ta fi karfin haka a wurinsa tana ƙaunar ɗaya uwanta su ma kuma suna son ta cikin su kuwa har da Suhaib a ina yake Diamond Plaza Farha ta bashi amsa Yuta ne ya koma titin da suka baro dan sun bar hanyar Plaza ɗin a can baya Farha ce ta kira mami Khadija ta sanar da ita inda za su fara zuwa ta ce musu babu matsala ta ma ji daɗin hakan don abin da take so ta yi wa alhaji tahir zai fi daɗi a bayan idan 'ya'yansa sana shiga haraba plaza lili ya hango wata jan mercedes benz yadda kistiyari yana dariya oh my god wayo ya su haif mun tsinani na farka sahib ya girgiza kai yana ɗan murmushi kana da matsala lilu yanzu za ka yi sauri ka aje ta ne ko mota za ka tsaya kallo lili ya masa kallon rashin yarda da magana da ta fito daga bakinsa mercedes benz e class e ɗin ma 350 ya sahib dream card ita ce fa kake mata kallon raini safara da ke baya suka bushe da dariya dalili kamar zai yi kuka Tun da iyakarka da ita bai wuce dirim din ba ai kenan ya zara hannu ta taga ya daga motar da ta sha tint glass hannu ke dirim ka lili na gaishe ki ya swipe ka sace min gwiwa buri na na mallaki motar nan ka sa kafa ka wurgaza shi da wannan abin da kai yan matan suka ci gaba da dariya yayin da lili yake ta mita kamar ya baki kusa da motar ya je ya fakin yana cewa sai ya shafa ta ko za a yi karasa mu je na raka kalilin mami fara ta faɗa hannunta na jikin hannun kofar motar su mardiya ta janyo hannun sau da bayan ta fito daga motar zo ki raka ni mu ma mu taɓa kamar ba su safi yake kira ba ga baki ɗaya ƙandan nasa suka fice suna dariya yadda jikin lili yake rawa yana zaro wayarsa daga aljihu jingina ya a jikin mota ya gyara kwalar rigarsa ya miƙa farha waya ta karɓa tana murmushi allah sarki 'yan matan kasu za su shiga uku da hotunan ƙarya yana zara hannayensa a aljihu idanuwan abati da ke zaune a mazaunin direba yana ta dariya hirarrakinsa suka sauka akan farha ya laɗif ya sami kansa da furtawa a hankali yana shafa suman kansa da take shan gyara so ne wannan ce soyayya karan farko a rayuwarsa mace ta burge shi mace ta ɗauki hankalinsa ganin farha ya kamar tauraruwar da wata baya cika sai da kasantuwarta a kusa da shi it was love at first sight babu sautin da kunnuwan abati suke jiyo masa sama da bugun zuciyarsa sassan ya murmushi ya kubce masa a lokacin da ya ɗora masa akan kirji saitin zuciyarsa ya farha kawo ke ma na ɗauke ki muryar lili ta katse tunaninsa farha ya gwada kiran sunanta akan harshen shi daga wajen murmushi ta yi wanda ya ƙara narkar da zuciyar shi ta ce haka kawai na tsaya musu a jikin mota su zo su tsare ni in sha kunya mardiya da sauda ya ɗauka a lokacin munzali bai fito daga wajen tela ba farha ta gaji da surutun sana ta ɗauka ta jingina da motar ɓangaren direba irin abin nan zan yi kamar ni ce mai motar na zo shopping hannu ta kama kamar za ta buɗe lili ya saita ta zai ɗauke ta bati kuma ya cire lock tana ɗanɗaga handul handle ɗin ta ga motar ta buɗe daga ciki ya turo ta ai kuwa ta gigi ce su duka hudun suka kwasa a guje suka nufi shagon mama nasima suhaib na ganin haka ya fito daga motar da sauri waran abati da ke tsaye yana dariya ya ƙara sai mika masa hannu dan allah ka yi haƙuri abati ya saki fuska sosai ni zan baka hakuri saboda na tsorata maka ƙanne mu je na taya ka kiransu ya nuna hanyar matatakalar da suka hau kar ka damu na san inda suka je Sahib ya bashi amsa yana hawa nan A ransa yake ayyana mutumin yana da sauƙin kai, duk kuwa da cewa kana ganin sa tun daga sutura har fata jikinsa, ka san akwai kuɗi. Shagon da sima da ke sayar da kayan kicin suka shiga. Allah ya so babu kwastoma ko ɗaya a ciki, sai ‘yar budurwar da ke taya ta aiki. Mardiya ce ta fara shiga, ta hauta da faɗan da ta fara yi mata a waya. Tsinanin yawo da rashin kishin uwarki ya sa kin bijire wa magana ta ko? Wace uwar za a baki a wurin da kika fita da sassafe tun kafin na tashi? Tunda idanun Mardiya suka kada suka yi ja tana shirin yin kuka. farha lili da sauda suka yi turis mama nasima kanta ta ɗan ji kunyar ganin su amma sai ta faske fuska ba wani annuri ta ce yau ku ne anan in ce dai lafiya lafiyar kenan kanwar mu wacce babu mai iko da ita sama da alhaji tahir mahaifinta muka kawo lili ya bata amsa shi ma fuska a haɗe rashin kunya zaka mun khadija ma wallahi karki soma da fa bamu san asalin balbela bane farha da bata da hayaniya ta ce a tsiwace ita da 'yan uwanta ba sa gani su kyale inda abu ya shafi mahaifiyarsu mardiya ta sa kuka ita ma ta san labarin auren cin amanar da mahaifiyarta ta yi da babanta ba su dai san magana suna neman juna kafin aure ba amma sun san mai aikin gidan ce haka zalika sun san antijid da 'yar uwarta ce sau da ma kukan ta taya ta ana haka suhaib ya shigo mama nasima ta nuna masa ƙannansa cikin ɓacin rai ka fita da su kafin na kira alhaji ba zan yadda ku zo hannun ku mun rashin kunya ba da ida kawai ya kalle su suka fice ɗaya bayan ɗaya ki yi haƙuri ya ce da ita bayan sauran sun fita maminsa ta gargaɗe shi sosai akan yi wa matan babansa rashin kunya mota suka nufa ya karɓe mukullin daga hannun lilu bai ce da su komai ba ya ja suka tafi suna fita a bati da munzali suka shigo shagon mama nasima yahun bakinta ta ji ya kafe ta nemi na haɗiyewa ta rasa saboda ganin matasan masu kuɗi a gabanta komai da komai na sutura jikinsu da ido take gani iri ɗaya ne a cikin 'yan daƙiƙu ta gama lissafe tsadar kayansu ta gane sun tsallake reni nesa ba kusa ba harara ta galla a mardiya wadda take jin zafin zuwanta a mace gashi bata sake haihuwa ba bayanta jikinta na rawa saboda rashin sanin daraja da kima kai ta matsa gabansu. alhaji me kuke so ke debora me ko musu katalog din nan su duba kaya kamar wani zai rigata da sassarfa ta ce musu su biyo ta ofis ɗinta wani ɗan ɗaki ne da aka saka yi daga gefe da kofar glass a nan take zama idan ta shigo shagon wage-wage a bati ya dinga yana neman su farha munzali yana idadi ya tura shi gaba zuwa ofis din mamuna sima tana ta faman fesa air freshener tunda ka kawo mu ko kofi ne sai ka siya ya rada masa a kunne da suka shiga sun same ta tana ta goge kujerun zama da dan kwalin kanta murmushi take ta dokawa tana nuna masa su zauna mardiya ke mardiya kawo masa abin sha alhaji me za ku sha idan babu sai debora ta sauka ta siyo sai da mardiya ta goge hawayenta ta zo zuciyarta na mata zafi a haka ta tashi ta fahimci mahaifiyarta tana bare da zubar da mutunci a gaban masu kuɗi idan ta san suno kuɗi a jikin mutum to babu ya shi a wurinta yaro sa amarya ma sai ta duka masa neman kuɗi take kamar ta yi sata tunda ba ta da magajin da zai tatso mata da yawa daga cikin alhaji tahir sai ta fake da kasuwanci tana kwasar kuɗi san rai duk da haka tana son kasuwancin don yana haɗa ta da manyan mutane shigowar madrid ke da wuya idanun abati suka sauka a kanta murmushi yayi sosai yan mata ashe nan kuka gudu dama ku muka biyu. ina yan uwan naki a ɗararra ta kalli mama nasima sai ta ga ta kyafta mata ido da sauri da dariya ta ce da su ba dai mardiya kuka biyo ba ikon Allah ai ta ce ta ciki na waye sarkin nawa a cikin ku a lokacin mardiya ji ta kaman ƙasa ta tsage ta shige daga ganin mutanen ta kasa zaune ta kasa tsaye ita kuma mama sima ko amsa bata jira sun bayar ba ta dora da cewa zo ki zauna bari na kale man da kaina da ta ga mardiyan ta kasa daga kafa ma saboda ta kai shi ta soma faɗa me haka ne zaki basu suna jira kamar sa'anninki ta dube su da dan murmushi ta ce sai hakuri fa yaran yanzu ne in ka ce kana son su sai su dinga ganin kamar kun zama sa'anni tana fita mardiya ta yi saurin zagaya yadda za ta fuskance su da kyau don allah ku yi hakuri da maganar mama sannan ka yi hakuri da muka tsaya a jikin motarka abbati ya murmushi yana jin tausayinta yanayin abin da mahaifiyarta ta yi ba kowa ya kawo a ransa ba sai mun zali haka asabe take gigi cewa idan suka je gidan yanzu kamar ta goya shi bayan da almajiri take kiransa munzalin ya kalla ya ga yayi shiru ya tabbata shi ma ta bashi tausayi ne ga mai motar nan ni dan rakiya ne carab a kunnen mama nasima da sauranta ta karaso ta zuzuba musu maltina mai sanyi a kofunan tangaran wanda yanzu nan ta bude su daga cikin kwali a kayan shagon da za ta ba su hawan dan durkusawa ta yi wanda ya tsaya wa murdiya a zuci dan takaici masha Allahu an nima motata tana nan a waje za ku ganta wata koriya koriya nan 3.8 miliyan mai gidan mai siya mana ni da na. mu uku ne a gurinsa ni ce ta biyu ta dan yi shiru na abin da bai wuce sakan biyar ba sannan ta ci gaba da magana tana tura musu tire din da ta dora kofuna ku sha mana ai an zama daya ya sunan ku ne ta kare da tambaya tana doka murmushi mai ban haushi munzali zai yi magana abati ya take masa kafa ya nuna kansa ni suna na abbati shi kuma munzali katokan ta mayar da ta gare shi allah sarki alhaji munzali ya su momi ya fama da jama'a kasa juriya madiya ta fice wannan zubar da kimar yayi yawa abati da munzali ko da ƙyar suka danne dariyarsu mun zali ne ma ya karfin halin cewa za su tafi kun dai karbi lambar waya ta ko yanzu za mu karba zali ya bata amsa yana yin gaba tana ganin abati zai fita ta dakatar da shi alhaji abati ai da ka jira shi anan sai da irin haka za su fuskanci juna haka ne ya ce yana tsayuwar dole suna fita mun zali ya karbi lambar ta haƙuri ne dai take ta bayarwa ya ce kar ta damu lambar ma ya karba ne saboda kiran gaggawan da abati ya yi masa bai sani ba ko zai buƙaci hakan a ciki haka ta tsare abati da tambayoyi shi kuma ya dinga bata amsoshin da ya ga dama baji ma munzale kira ya ce mata za su tafi haka ta taso madriya a gaba har bakin mota suka rako su ka gaishe da momi da dadi dan Allah ka turo wa mardiya nambar su sai na kira su mu gaisa a fara safawa da juna munzale da abbaci na ganin sun bar gurin suka hada ido suka kwashe da dariya mutumina ka gaishe da momi da dadi cewar abbaci yana kyakyatawa ya kaga asaba tana amsa sunan momi shi ma munzale faɗa yana sake kwashewa da dariya sai da magana ta fito ya saurin kallon abati ya doki bakinsa da kansa sori abban kibdiya sibil da baka ne abati ya girgiza kai ni dai na faɗa maka uwa uwa ce tunda ta kawo ka duniya ta gama maka komai duk da munzali ya sau daurewa amma sai da muryarsa ta yi rawa ya ce komai fa ka ce abati asaban ce ta yi min komai wasu zafafan hawaye ne suka sauko masa gashi shi yake tuƙin a lokacin ya share ido da ƙarfi na rantse maka idan yau za a bani zaɓi kai zan zaɓa akan uwar da ta haife ni bata damu da komai ba sai aljihu yana magana yana share hawaye sosai haka Allah ya shi mai matukar son kulawa kuma duk yadda ya kai gabasarwa ba karamin kwaɗayin ranar da Asabe za ta nuna masa muhimmancin sa yafi karfin kuɗin da yake bata ba hawayen sai tayar wa abati hankali bashi da ya sake karɓar tukin shiru suka yi a motar har suka wuce Zariya, sannan Abbati ya katse shirin motar munzali na'am ya amsa yana cicijewa irin wanda ran shi ya ɓaci yana jiran rarrashi daɗi na da kai kaki girma ko kunya babu kake faman kuka kamar wani karamin yaro allah abin ne da haushi kawai sai ya sake fashewa da kuka abati yana tuki ya daga hannu ya make shi a kafada mun shiru don ubanka haka kawai zaka dinga min kuka kamar na dauko da kakkiyar rago a take manzali ya soma dariya karkace baki ya fara yin kukan raguna abati ma dariyar ya kama yi sai da suka yi mai isar su sannan ya gyara murya wanda manzali ya mayar da hankalinsa gare shi misali a kawo maka mace da namiji duk kyawawa a ce ka zaɓi ɗaya wanne za ka zaɓa me yasa ka tambaya magana sai mun zauna ka bari mu je gida ni fa ka san bana son jin rai kawai ka faɗa min bakinsa ya ji ya ɗan yi nauyi amma yana ganin dole ya yi magana zali yaushe za mu daina wannan sana'ar idanuwansa akan titi ya ci gaba da magana tunda ya samu hankalin muzali a gare shi ina tsoron kada mu ɗore a haka asirin mu ya tonu mu goga wa kibdiya abin da ba zai kankar ba a hankali zali ya ce ka samu macen da kake so ne ko yarinya ɗazu ce da ka kai mu shagon su ko ɗaya ya samu kansa da cewa saboda yadda zuciyarsa ta raya masa cewa ba shi da tsaftar jiki da ruhin da ya isa ya ba dama ya furta wa farha kalmar su. idan kana so mu daina ka sani ba zan tsallake maganar ka ba ni ma fa na san haramun ne amma hanyar da na sani kenan ta samun kuɗi mun ba mu da maraba da karuwai fa biya wa mutane bukata muke yi suna biyan mu ba na so mu tabbata akan wannan abin ya ce yana ɗan tsare shi da ido jikin munzali ya ɗan yi sanyi yana son bari shi ma amma yana tsoron kada hakan ya zama dalilin rabuwarsa da abbati idan mun daina me za mu yi abati ya ce yanzu za mu ga amfanin adult education din da muka yi Kudaden da muke samu mu yi amfani da su mu bunƙasa mu na kasuwa ko mu buɗe irin su fasto din nan ko mall kai kana sha'awar mata ne munzali ya kasa hakuri sai da ya tambaye shi na zata ba na yi munzali amma daga baya na gane na fi son mace akan namiji ni fa sana'a na ɗauki abin da muke yi sai kuma sabo amma ina ji a jikina za mu iya daina idan mun sa kanmu mu dai yi tunani akai mu nemi mafita